Mai saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan tabo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. Ciwon ulsa ko kuma gyambon ciki na daga cikin cutukan da ke barazana ga masu fama da su a lokacin azumi kuma hana mutanen azumin ɗin gurgum. A Najeriya ciwon na ulsa wanda ake alakantawa da yunwa ko kuma karancin sinadaran abinci mai gina jiki wasu alkalima na nuna yadda ake samun fiye da mutum dubu ɗari sabbin kamuwa a kowace shekara inda bincike ke nuna yadda cutar ke addabar masu fama da ita a irin wannan lokaci na azumi. Dr. Salihu Ibrahim Ibrahim Ismail na Jami'ar Tarayya ta garin Dutse a jihar Jigawa ya mana shimfiɗa kan cutar da ma dalilan da ke haddasa ta. To ita ulcer wato wani ciwo ne da yake faruwa a yayin da aka samu wato breach ko kuma wato damage na wani tantani na mucus wanda kusan yake ba ma wato shi bangon ciki kariya domin shi ciki da kake ganin sa akwai wato wani tantani da Allah ya shimfiɗa shi wanda yake ba ma shi bangon ciki kariya daga wato sinadarai na acid da shi cikin yake secretin da kuma kuma wato sinadarai da suke taimakawa wajen markaɗa abinci sannan ita kuma wannan olsan kusan za ta ita rabu kashi biyu wato muna da olsa ta ciki wato gyambo na ciki wadda aka fi sani da gastric ulcer wadda shi wannan shine ake samun bridge a wannan tantanin da yake wato da cikin ciki sannan kuma akwai kashi ta biyu wanda mukan kira ta wato da duodenal ulcer wato ulcer ta cikin hanji ita wannan ulcer tana kama wani bangare ne na cikin hanji musamman na farko farko yayin da ka bar wato ciki amma dukkaninsu da gastric ulcer din ta ciki da kuma duodenal ulcer din ta hanji akan kira su wato a group kusan akan ce musu dukkan su peptic ulcers ne wato me yake kawo shi wannan damage ko kuma wato rashin karfi na shi wannan tantani na mucus din da yake ba ma bangon ciki kariya wato na farko akwai kwayar halitta ta bacteria wadda aka fi saninta wato da helicobacter pylori so mostly ita wannan tana taimakawa wajen wato cinye shi wannan tantani da kan ba ma wato bango na ciki ko kuma na hanji kariya sannan kuma lokacin ta'ammali da wasu kwayoyi na magunguna wanda suka fito a dangin NSAIDs da akan kira su wato non steroidal anti-inflammatory drugs su galibi wa'annan magunguna ne da sukan rage raɗaɗi suke rage zazzabi sannan kuma da rage inflammation sannan kuma lokacin suna ɗan rage kumburi ma so galibi yawanci in ana shan wa'annan magungunan lokaci tsawo mai tsawo shi ma yana taimakawa wajen lalata shi wato wannan tanta tsakani na mucus da yake ba ma wato shi bango na ciki kariya wanda kuma daga yayin da acid ya fara taba bangon cikin zai fara wato cin cells din ya fara taba wato su tissues din wato kamar group of cells din da suka hadu har kuma abin ya fara kaiwa da souls da kuma wato abin da muke kiran shi har ya zama gyambo wanda kuma galibi daga sanda ya zama gyambo din nan yawanci mutane za su fara yin wasu za su fara experience wato alamomi shine kamar rashin narkewa abinci a yawan amai rashin son cin abinci da yawan ciwon ciki wasu irin kamar irin tashin zuciya sannan da abin da ake kira heartburn wato kaga kamar kirjin mutum haka yana dan daurewa haka yana ciwo sannan wasu ma hatta kai su kaga irin suna rage kiba. Hajiya Aisha Hadi wata matashiya ce da ta shafe shekaru tana fama da wannan larura ta ulsa da kuma shaida mana halin da take tsintar kanta a irin wannan lokaci. Gaskiya na daɗe ina tare da ulsa a ciki na ko a jiki na zance dan ba zan iya mantawa ba na fara fama da wannan larura ta ulcer tun lokacin ina makaranta ina university lokacin da ina final year na ta fama da wannan larura a lokacin ban gane cewa ulcer ce take damuna ba dan an kwantar da ni a asibiti har na yi misin din kamar fefa guda biyu sai daga baya na zo na maimaita ta a yanzu kuma gaskiya ina fama da ita saboda gaskiya kusan ko da yaushe zan ce duk lokacin da ciwon ya tashi ina shan wahala sosai sosai ga kuma kamar kamar yanzu lokacin azumi azumin bare da aka yi ma kusan zan iya cewa rabin azumin ban samu dama na yi ba saboda wannan larura da nake fama da shi na ulcer kusan sai wajen karfe uku ma zan ji kamar zan suma saboda zan ji kamar ruwan jiki na ya kone ga baki daya kamar ma ba zan iya rayuwa ba dole ina ji ina gani sai na sauke azumin nan na sha ruwa to kuma bayan an sha ruwa ma idan ka so cin abinci shi ma ba za ka iya cin sa da yawa ba idan ka ci abinci da yawa shi ma matsala ne ciki ya kumbura ko kuma kuma in ka ci abincin ma sai ka sha magani ko kuma ba za ka ci abinci mai tsami ba ba za ka iya cin abinci mai yaji ba ko ya yake haka ciwon sai ya tashi shi ma wani magidanci da ke fama da wannan larura ya yi mana tsokaci kan dalilin kamuwarsa da wannan cuta ta gyamban ciki to gaskiya wannan ibada da nake yi Allah da yadda nake gode Allah ba ta yawan tasan sai wajen dare cikin dare take dan tasan haka lokacin kamar jiya da dare gaskiya ta tasan dan ban ji daɗi ba sosai dan sai da na nemi magani ma na sha sannan na dan samu relief to haka dai na daure na yi sahur na samu abin da na ci to har yanzu dai bata ƙara tasa ba tun daga lokacin tana hana ka azumi gaskiya ba ta hana ni azumi gaskiya saboda gaskiya ba ta tasa min cikin dare to da kake tunanin kai ya jawo maka kamuwa da ita cutar gaskiya abin da ya ja mu wannan cuta gaskiya ba na cin abinci a kan lokaci ne gaskiya na ƙalubance kaina ni ma gaskiya To sai dai a bangaren masana kiwon lafiya bincike ya nuna cewa akwai wasu nau'ikan abinci da ya kamata masu wannan larura ta gyambon ciki su cewa domin zama lafiya ga kuma karin bayanin Dr. Yusuf Shehu Umar. To abincikan da ya kamata masu wannan larura ta gyamban ciki su guda wanda ya hada da duk abincin da yake dauke da maiko da yawa si baya baya da shi sannan abincin da yake eh, ta'azzara acid na ciki ya karu musamman nau'i na kabeji tafarnuwa haka lemo mai gas si baya baya da na abin sha wanda yake dauke da gas da yawa da kuma wanda yake dauke da kafin haka si baya baya da shi sannan su tabbatar ba sa cin abinci su na haka su cika cikin su sannan dangane da yanayin da muke ciki na zafi ga masu larurar ulcer wanda suke iya yin azumi to su muna ba su shawara su tabbatar dai suna ganin likitan su wanda yake kula da suna wannan larura ta gyamban ciki sannan kuma su tabbatar suna jinkirta sahur ɗansu nan suna gaggauta buɗe bakin su sannan kuma su sha ruwa rabuwa da yawa tsakanin buɗe baki zuwa sahur don kuma su guji shiga zafin rana sosai haka sannan da shan magunguna haka na wanda suke na gajiya da ciwon kwankwaso haka su guje su inda ba da shawarar kwararren likita ba. To shin ko akwai waɗanda suka warke daga wannan cuta? Wannan ma wani magidanci ne da ya yi fama da wannan larura ta gyamban ciki a shekarun baya inda ya ce a yanzu ya samu nasarar kawar da ita. ta. Nasarorin da na samu gaskiya tun a lokacin da ina junior secondary school lokacin da cutan ta ta san mun sosai dan ba na iya cin abinci ma dan ko yawo ma mutum da ƙyar yake haɗiya ballantana mutum ya ci abinci an kai ni asibiti sosai to a hankula a hankula dai kafin ma dai tun wajen kafin azumi dai abin ya faru to gaskiya kafin azumi abin ya lafa dan bata taba na sha azumi ba sai a wannan shekarar da ta wuce don su uku na sha azumi amma ba da haka ba gaskiya ban taɓa shan azumi ba an taɓa kai ka asibiti ne dangane da ita cutar ta olsa sosai mako an taɓa kai ni asibiti dan ya kai wajen su uku kenan an nemo mun maganin da to dai alhamdulillah gaskiya an samu nasara dan yanzu haka ba ta ta mu a dangane da hanyoyin da za a kauce wa kamuwa da wannan cuta dr yusuf shehu umar ya ce akwai wasu abubuwa da ya kamata mutane su kiyaye domin kaucewa kamuwa da cutar ta alsa su guji kamuwa da wannan ita kwaya cuta ta ta bacteria wacce an yi ta take janyo wannan gyambon ciki a mafiya yawan lokaci ta kuma ana daukanta ne ta cimaka. maka to duk abin da za a ci a tabbata an sarrafa shi cikin yanayi mai kyau an wanke shi an dafa shi sosai kan a ci kuma ba na dafawa ne an wanke shi sosai kan a ci sannan kuma su guji shan magunguna ba bisa ka'ida ba eh, musamman ma irin magungunan da suke ake amfani da su wajen ciwon gabobi ciwon jiki kwankwaso a guje su sannan da shan taba da shan giya wanda duk bincike ya nuna cewa za suna iya janyo ah, wannan cuta ta gyamban ciki wannan su kokari su guda. to madalla duka duka kuma a nan shirin zai da sa'aya a madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio conference international rfi kana wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.